Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu jama'a barkanku da wannan lokaci da fatan kowa ya wani lafiya to ga wannan sirri kamar yadda mutane suke tambayar mu a yaushe ya za a yi suna yawan yin sarri kala-kala suna yawan roƙon Allah amma ba sa ganin ijaba wato addu'ar ba sa ganin tana tasiri ko sirrin baya aiki sun yi sun yi har sun gaji to insha Allah ga wannan hatimi mai albarka da farko za ka samu wani kauci ana ce mai kaucin ƙaududu ƙabdudu eh, ana samun shi a gurin masu sai da kauci kaucin ƙabdudu kauci ne ana yawan al'amura da shi sannan ana samun kaucin tsamiya kaucin bishiyar tsamiya sannan ana samun kaucin bishiyar kuka to in ka samu wannan sai ka dake su Eh, in suka bushe sai ka rike su sai ka rubuta wannan hatimi da wannan wato ainihin abu da ke samun hatimi za ka rubuta shi eh, in ka rubuta shi kafa ɗari kafa ɗari ɗari kullum eh, sun samu za ka rubuta har kwana goma sha biyu a wanke a sha da zuma sai a ringa farar saka amman zuman za sai a rinka barbada wannan kauci ana yi ana barbadawa ana sha eh, ana sha insha Allahu to duk lokacin da za ka yi aiki ma eh, za ka yi amfani da shi ka dan ɗauka ka kuskure bakin ma ka wato ainihin sha ko ka wato ainihin zubar amman ka kurkuri ka sha insha Allahu wannan zai taimaka kwarai matuka wajen sauwaƙewa mutane ta hanyar asirarka da idan mun bayar a jarraba to za su tashi da wuri insha Allah sannan kuma yanayin yadda muka ga kun yi wato ainihin kalli wannan bidiyo kun yi lakin ɗin shi to yanayin yadda za mu san cewa za mu iya ƙara kawo muku wani wanda wato ainihin yake da mai so yake da sauƙin yin amfani kamar yadda shi ma wannan muka lalubo masu dan sauƙi haka domin mutane su amfana insha Allah ga takardar nan ma a rubuce komai da komai a riga a rubuta yan uwa sai su ɗauka su yi amfani da shi eh, amma in farkon zuwan ka wannan channel to kai mana subscribing shine kawai ah, abin da muke da bukata a gurin jama'a ah, ba ma bukatar wani abu a gurin ku insha Allah yi eh, mun bude wannan cibiya ne domin amfanar da juna abin da bamu sani ba ku sanar da mu ah, abin da muka sani kuma za mu sanar da izinin Allah insha Allah eh, in baka gane subscribing ba gashi nan a kasan channel ɗinmu za ka ga an rubuta ja gashi nan subscribing to sai ka danna a zai yi duhu to insha Allah ka yi subscribing ɗinmu to in Allah ya da abin da muka ɗora za ka gani da izinin Allah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa